Assalamu alaikum masu Barka, mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna 'yar shugaba. Na marubuciya Rama Kabir, wanda yake zuwar muku a cikin wannan cinar mai suna dandalin Hausa Nobels, wanda ni Maman halim da ke karanto muku. Suna shiga ɓangaren momi suna zaune tare da Ammi sai Limar da take zaune tana ba mu walida nono. Da gudu ya Ahmad ya shiga yana jin basuma sai da suka je gaban momi suka tsaya suna haki. Cikin murna ya ce momi ga basuman ki ta dawo. Momi mikewa ta ta rungume ta sai ta shiga kukan farin ciki. A cikin kankanin lokaci kowa na gidan ya hallara. Falon momi don ganin basuma. Muna da farin ciki ba a magana tun daga bakin gida zaka jiyo hayaniyarsu. su. Antu suna sittin ta tuko motar ta zo gidan. Bangaren momi ta nufa aka ci gaba da murna da ita. Sun kira dangi a waya an sanar musu da abun farin ciki. Abu baya kasar yana kasar waje. Ya Ahmad ne kira shi ya sanar mushi da abun farin ciki. Abba ya murna ya ce a ba ma wayar su yi magana. Basma ta amshi wayar suka gaisa Abba ya ce Basma da fatan kin dawo lafiya babu wata matsala ko? Murmushi ce ta ce Abba na lafiya lau. ya ce basma Allah ya miki albarka insha Allah nan da mako guda zan dawo zan shirya miki kayataccen liyafa don murnar dawowarki ba na so ki fita ko nan da kofar gida kuma ki gaya a Ahmad da abin da kike so ya siya miki in ma kina son fita Ahmad ya kai ki inda kike so ko Naufal cikin jin daɗi ta ce to abba na Allah ya da mana da kai lafiya ya amsa da amin ta ba mu yaya Ahmad wayar abba ya ce ya sanya a hands ya sanya shi kowa na saurare. Abu ya ce zan kunne zan yi wa kowa, kara kuskura ɓata su mara ariri ta min ita har na dawo. Duk wanda ya kokarin ɓata mata, rai, jikinsa zai gaya mishi, kuma in na dawo sai na zaɓa wa mutum. Dan har duka zai iya yi. Daga suka kwashe da dariya daga nan ya kashe wayar. Basma bata samu kanta ba sai dare, kowa so yake zauna da ita su yi hira. Hakan ya sanya ta farin ciki sosai sai dai a kasan zuciyar tana cike da damuwa akan abin da ya aryani yi mata. Bayan ta yi wanka ta shirin bacci ta kwanta a kan lallausan gadonta. Kaka ce ta shigo ta ce tashi zo mu je sashi na ki yi bacci a can. ma cikin shigowa ta ce haba kaka wallahi na gaji ki barin ne bacci a nan. Na ki in bar ki din tashi maza mu tafi. Haka ta mike tana zumbura baki suka fito, suka yi wa momi sallama suka wuce bangaren kaka ma'u. Suna shiga ta wuce dakin kaka ta fada garanta. Kaka ta ce ki mun a hankali kake karya mun gado fa, dan mijinki ba iya biya zai yi ba. Basuma ta bata rai ta ce ni an ce miki ina da miji ne? Dariya kaka ta yi ta zauna a gefen gadon, ta jawo ta ta ɗora kanta bisa cinya ta ce, Basuma, na ji duk abin da ya faru. Tun farko da sun ji shawara ta. da ba su haɗa auren nan ba tun da ba kya so yanzu ga min kina so ki koma ɗakin mijinki ko ko a raba auren hawaye ne ya gangaro mata a ido a ran da ta ce wanda nake so ma ya ce bai san ni ba to me ya amfanin raba auren kaka ta katse mata ta ce ki bani amsa kin yi shiru kina kuka babu fa me miki dole akan zaman ki da shi wannan tsakani na da ke ne wasu nisa tare da sharawa in ta ce kaka ni dama na faɗa ni dama na faɗa abin da ke faruwa ne tsakanina da yaya shirin saboda kowa ya san rayuwar da nake a gidansa ba wai don a raba aurenmu ba kuma kaka ya shirin su ne ya shi yasa ni ma na fasa komai na aka zama aure na yana hannunku sai abin da kuka ce tana gama faɗin haka ta rushe da kuka ta ɗauke kanta akan cinyar kaka ta murgina ta gyara kwanciyar tana shashekar kuka Kaka dai murmushi ta ce ni kan ba sama ban ga abin kuka a nan ba. Sannan ina baki shawara ki yi addu'a don neman zaɓin Allah akan zaman ki da shirin. Basma bata tanka mata ba ta share hawayenta ta ce a ranta ai kullun cikin addu'a nake. Mafuta kawai Allah zai fidda min. Da tunani barkate barci ya ɗauke ta. Washe gari Basma na dani tana karyawa sai ga sallamar. Ya shirin ya shigo. Ɗore fuska ce ko kallon inda yake bata yi ba. har ya karaso so kusa da ita ya ja kujera ya zauna yana kallon kamar sabon maye sai hadiya yawu yake yi wasu ta kara mishi kyau ta dan yi kiba kamar ba kamar da ba cikin sanyin murya ya ce mai na kwana kin da lafiya dago kai ce ta kalle shi sanin ta ci gaba da cin abincinta bata furta mishi komai ba Cije baki ya ce basma dan Allah ki yafe min da duk abin da na yi miki. na Allah ki ƙara bani dama domin na gyara kuskuren da na aikata miki. Basma wallahi ina son ki. Kar ki yarda a raba auren mu please my baby love. Harar shi ta mike tare da jin tsaki ta bar wurin. Cikin zafin nama ya bayan ta ya kama mata hannu. Cikin bacin rai ta jiyo ta wanke shi da mari. Cikin fada ta ce karka kuskura ƙazamin hannunka ya kuma taɓa fatar jikina. na tsane ka ya shirin ba na son ganin ka tana gama faɗa haka ta gaba abinta tana taku cikin isa duk wannan abin da ya faru a kan idon kaka ma'o ya yi ƙoƙarin bin bayanta kaka ta dakatar da shi ta ce kai shirin ba na son shirme ka san dai ma ba za ta saurare ka ba yanzu na haka ka bari ta wuce in dai kana so ta koma gidanka zuwa ya yi durƙusa gaban kaka ya ce Hajiya dan Allah ki taimaka min ki sa baki ta koma ɗakinta. Na yi alkawarin zan gyara kuskure na. Kaka ta dafa kansa ta ce ka je zan yi kokari a kai. Sannan ka yi addu'a sosai akan in komawar ta alkhairi ne Allah ya tabbatar in kuma aka san haka ne to ya zaba muku abin da ya fi alkhairi. Haka Shirem ya fita zuciyarsa na yi mishi zafi da zugi akan basuma. Basuma Amina Lima Dije suna zaune a ɗakin Dija gaba ɗaya hira suke yi. na yaushe rabo Mina ta ce Basma baki ba mu labarin ina kika je ba Basma ta yi dariya ta so mu ba labarin zuwar ta kasar Ethiopia da kuma zuwan ta maka har ta kare da ba su labari Lima ta ce lalle kin yi kokari da fatan dai kin yi addu'a Allah ya raba a auren nan naki da shirin a maka don wallahi ba na fatan ki ci gaba da zaman aure da shi Jiya ta ce in kuma shi ne alkhairin fa. Mina ta harare ta ce haba Dija, kamar ba kya ce ki aryan kishi kin san dai shine muradin basma basma ta ya mutse fuska ta ce waye kuma aryan a razanar da suka jiyo suna kallanta ta ci gaba da cewa ai ni ba aryan a duniya ta yanzu dan ban san shi ba ma Lima ta kwashe da dariya ta ce wallahi ƙarya kike malama ga sa ina gani a cikin kwari idan ki kina wani zancen baki san shi ba Dija murmushi ce ta ce antina me yaya na yi miki ne haka Harararsa ta ce ban sani ba, kawai dai ban gane wanda kuke magana ba ne. Murmushi suka yi Dida ta ce a ranta yanzu haka akwai abin da ya mata. To ma ina suka haɗu da har za su yi faɗa. Lallai dai akwai wani abu a ƙasa. Nan suka ci gaba da hira ma dai ita kaɗai ta sanya take ji a ranta game da yaya Aryan. Har yau san sabira bai ba a zuciyarta, karuwa ma yake yi. Tana azabtar da zuciyarta a kan dole sai ta daina tunanin shi, amma ta kasa yin hakan. Bayan kwana biyar da dawowar basma gida ya cika da yan uwa ana hidimar sunan Mina. Yarinya ta ci suna Fatima sunan Ammi suna kiranta da na jiwa. Da yamma aka shirya walimar suna. Family an hallara gaba ɗaya a cikin gidan. Daga can baya an sanya temple da fararen kujeru. Ga kuma tebur a tsakiya. an yi wa wurin decoration iyaye mata da yaransu maza da mata sun hallara a wurin iyayensu maza ne ba sa wurin hatta umma ta zo da yaya aryan sun sha kwalliya sai kamshin turare ke tashi wasu ta sha kwalliya riga da siket ta sanya ta sanya na riga da siket ta sanya na lace pink color mai fulawa fari da baki ɗinkin ya amshi jikinta Ba ta sanya mayafi ba, ta sha ɗauri tamkar gwaggwaro, sai gamshi ke tashi a jikinta. Ta sanya takalmi mai tsini mai igiya tagu take ɗasɗas kamar hawainiya. Haka ta isa gurin, ta rika bin kowane ɓangare tana gaida su. Mai jawabi ya soma jawabi nan fa aka soma ciye-ciye, ga sauti na tashi. Wasu mace ta fara buɗe wurin da rawa cike da salo don burge masu kallo. Duk wannan abin da take yi, bata san Aryan yana gumba shirin mai tashi ya fare mata mannin kuɗi nan fa wuri ya kaure da ihu ganin shi a bayanta yana rawa sai ta juyo ta kalla mishi harara ta yi tsaki ta fice daga gurin rawa can baya ta je ta samu wuri ta zauna tana mai da numfashi wayarta ta ciro ta shiga bugawa kanta salfi ɗago kanta za ta yi rawaiga a gefenta sai karab suka yi ido hudu da yaya aryan Murtuke fuska ta yi ta galla mishi harara. Sai ta kawo da kai, ya yariya ne ya murmushi ya kura mata ido gaba ɗaya ji ta ta takura a gurin. Mikewa ce za ta bar gurin garin sauri takalminta ya gurɗe saura kirista faɗi. Da sauri ya yariya ne ce subhanallah. Jiyowa ta yi danta ya tuko da kwalla ta kalle shi tana ya mutse fuska alamar ta ji zafi. Murmushi ya sakar mata, murguda mishi baki ta ta wuce. Wannan karan murmushi ya har sai da fararen hakoransa suka bayyana. An yi taro an watse kowa ya koma gida lafiya. Basma tana zaune a ɗakin momi suna hira da momi sai ga yaya Shiram ya shigo. Yarsu na gaida momi sannan ya zauna. Momi ta mike ta ba su guri. Shiru suka yi na mintuna. Yaya Shiram ne ya ce Basma na Allah ya kamata ki tausaya min ina son ki sanda ba na yi wa kaina ki yafe min. Kin yi Basma? Fuskar ta ta ce ina anti Safina. Tambayar ta zo mishi a bazata. har ma yakan manta da yana da safina. Cikin sanyin jiki ya bata labarin barinta gidan da komai da ya faru. Murmushi ta ta miƙe ta isa gabansa ta ce, Ga waya ta samun nambarta. Jiki na rawa ya amsa ya sanya mata ya miƙa mata waya Komawa ta ta zauna ta shiga kiran namba. Nuhu ɗaya ta ɗauka suka gaisa. Basuma ta ce na san baki gane ni ba. Basuma ce, na dawo kwana biyar kenan da ya wuce. ina so goben Allah kai miki biyo jirgi ki zo Abuja cikin farin ciki da borin kunya ta ce la basma kin dawo alhamdulillah sai dai ba kuɗi a wurina har yau shirin bai zo ya ga mu ba ta karasa magana cikin damuwa Basu ta nisa ta ce ki turo min da akawun namba ɗin ki zan miki transfer sai ki siya abin da ya kamata ki shirya a nutse ko zuwa jibi sai ki zo cikin farin ciki safina ta ce na gode ma Allah ya saka da alkhairi na Allah ki yafe min da abin da ne miki ni kunyar ki ma nake ji Basma ta murmushi ta ce karki damu komai ya wuce na suka yi sallama a safina jikinta ya sanyi Shirin duk yana sauraron maganar da suka yi bayan ta ajiye wayar ya dago cikin fuskar tausayi ya ce Basma dan Allah ki saurare ni ki tausaya min please Rora kafa ta yi ɗaya kan ɗaya ta ce wai na ce kai min laifi ne aure ne dai na ce ba na yi ka bi ta sabgata please Tana gama fada haka ta miƙe da sauri ya miƙe ya sa ta ya tsaya. Kallon shi ta zama da kasa ta kau da kai. Hawaye ne ya cika idan sai ya soma kwaranya a kuncin ta. Zuciyar da ce ta kare cikin sanyin murya ta ce ya shirin ni ban ga abin damuwa a nan ba. Tun farko ka ce ba ka so na safina kake so, shi yasa na sanya ta zo ka ɗauki matarka ku tafi. Ya shirin jikina fa kake so ba ni ba, na haka na yi alwashin ba za ka samu yadda kake so ba. tana kaiwa nan ta wuce ta bashi guri zama dushen yi kan tiles ya kama kansa yana fitar da hawaye mami ce ta fito ta karaso wurin shi ta zauna ta ce shirin ka yi hakuri in har komawar basu madakin ka alkhairi ce za ta koma ka bar wa Allah komai da sanyin jiki yawa momi godiya ya mike jiki babu kwari ya tafi bayan kwana biyu safina ta zo ta sauka a gidan amma ta rasa wurin wazata saboda ta san babu wanda zai amshe ta. Kiran Basma ta a waya ta sanar mata da zuwanta. Bayan minti biyar basuma ta fito cike da fara'a ta amshe ta. Bangaren Mami ta wuce da ita ta sauke ta a ɗakin ta Masu aiki ta sa suka kawo mata abinci da kayan motsa baki. Zama ta suka ƙara gaisa Basma ta ɗauki bebin mai kama da yawa shirin. Yarinyar ta kwanta a Basma a rai. Ta ji da mata ta ce. Hira suka yi sosai Safina ta nemi gafararta. da ta yafe mata akan abin da ya faru. Wasu mata yafe mata wanka safina ta da sauya kaya. Wasu mata sanya ta kwalliya ta kyau sosai. Fitowa suka yi ta kai ta dakin Momi suka gaisa. Suka je dakin Amina ma suka gaisa ba yabo ba kwallasa. Duk suka gaisa da mutanen gidan daga karshe ta kai ta ɗakin da Shirem yake. Ta fito ta su wuri. safira tana ganin Shirem sai farin ciki ya rufe ta. Duk haushin da ta ɗauka da shi nan take ta wuce. Shirin ya amshi su yana kallon ta cike da soyayya. A nan suka zauna suka sha hira. Shi kanshi Shirin ya yi misin ɗin Safina nan suka sha soyayya kamar sababbin ma'aurata. Shirin ya ce Safina ki taya ni roƙon basma akan ta koma ɗakinta. Murmushi ce ta ce ba ruwa na kun fi kusa. Yanda basma ta sako ta nuna min babu komai ta yafe min kar ka zo ka haɗa ni da ita babu ruwa na. Jikinsa ne ya kuma yin sanyi sosai. To masu sauraro. A nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce ku kamar kullum Mama Halim nake cewa a yi saurare lafiya.